daren juma'a daren 23 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 22 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na 19 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu lil ali al-ghaffar wanda malam Muhammad Nasir bin al-Albani ya rairaye shi daga littafin al-Ulu na al-Imam az-Zahabi Allah ya gafarta musu gaba da su littafin al-Ulu da shi da muktasar din nasa suna karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka akan dukkanin halittu ta hanyar kawo maganganu daga cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da fassarar da malaman farko suka yi musu za mu tashi a inda malam ya ce ma'ana lambar ta'aliki na ar na 64 a shafi na 118 wannan ta'aliki an yi shi ne akan in ka sai ka koma baya can shafi na 116 zaka ga gaba da yace wa ahadithul mi'raji taqaddama ba'daha to a karkenta zaka ga yayi wato backslash baka ta baya ko jirgice ke ce mata ko me nuna da Hausa sanda gije ko sai sa a 64 to wannan shine alikin, inda yace akhrajahu Ahmad a cikin musnad na al-Imam Ahmad aka fitar da wannan hadisi mujallad na daya shafi na 374 wal bukhari wa tirmidhi wa ghayru da imam al bukhari da imam da wasu malaman sai kuma ta'aliki na biyar na na gaba na na 65 ta'aliki akan abin da yace qultu wa hadha bi ainihi yunfir ru'ya malam yace qultu fa idza dhumma ila hadha ma taqaddama min qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hadith ath-thani 'ashar idan aka danganta wannan maganganu da aka ɗauko daga al'imamu bin Khuzaima sai a haɗa su da maganganun da suka gabata a hadisi mai lamba sha biyu wanda a ciki manzan Allah sallallahu yake cewa hijabuhun shamakin da ke shamakance halittu daga ganin Allah haske ne lau kashafahu da Allah zai yaye wannan hasken lahtaraqat subuhatu wajhihi kulla shay'in adrakahu basaru da hasken fuskar Allah da ainihin wato walƙiyar fuskar za ta ƙona duk wani abu da idan shi ya kai ga ainihin wannan hasken malai da aka haɗa wannan yantiju min zalika anna hunaka mani'an min ru'yatihi ta'ala sai a gane cewa to ashe akwai wani abu ne wanda yake zama ya shiga tsakanin yiwuwar ganin Allah wanda yake hana yiwuwar a ga Allah shine mene wa huwa nurul hajib shine hasken nan da ke sha makance Allah madaukin sarki daga ganin halittu wa hadha huwa al ma'ana alladhi ashara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ma'anar ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara a cikin zancen shi al-mutaqaddim wanda ya gabata inda yace nurun anna arahu haske dai ta yaya zan yi in ga shi Allah ma'ana wannan haske shi yake tare Allah yake sha makance halittu daga iya ganin Allah akhrajahu muslim al-imam muslim da wannan hadisi a cikin ainihin kitabul imanin dinsa na sayi muslim mujallad na daya shafi ɗaya. wa in kana bil lafzil akhari aidan ra'aytu nuran ko da yake akwai wani lafazi daban da ya zo da cewa ra'aytu nuran ga haske ne wa huwa asahhu wannan lafazin da yace ga haske Ya fi inganci idan an yi na shi da wancan kama bayyana hul allamatul yamani fi itharil haqq kamar yadda al-imamu Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Wazir shine al-Allamatu mai littafin al-Awasim min al-Qawasim bi dhabb an sunnati Abul Qasim wannan babban malami ne mutumin ƙasar Yaman shi ya da mai suna isarul Haqqi 'ala al-Khalq wato fifita gaskiya akan mutane wanda ya yi shi don bayyana kurakuran da ke cikin aƙidu da tafarki da ra'ayoyi na siyasa da theories na 'yan boko da jam'iyyun siyasu abubuwa daban-daban littafi ne mujallaji hudu babban malami ne Allah ya gafarta mashi ya rasu ya da shekara 840 insha Allah yau kamar shekara 598 kenan a cikin karin ya tara yaran al-imamu al-qasimi al-yamani Muhammad ibnu Ibrahima ibn al-Wazir an fice mashi Ibrahim al-Wazir malami ne kuma babban dan kasuwa ne mai arziki mai wadata Allah ya gafarta mishi malam yace a cikin shafi na ɗari da tamanin da biyu zuwa da uku na littafin isarul haƙƙi alal khalq ibrahim wazir ya bayyana cewa hadisin nan da lafazin ra'aitu nuran ya fi inganci thumma ra'aitu ibn al fi juyushihi as-safhat sabia sai kuma ga ibn qayyim al a littafin ijtima'ul juyush islamiyya ya naƙalto nakala an shaykh islam ibn taymiyyah fi ma'an al na nahwa ma zakartu shi ma ya hakaito kwatankwacin abin da aka ambata a nan daga ainihin ibn taimiyya ya ba da labari falhamdulillahi ala taufiki mal albani ya ce godiya ga allah da ya ba mu dace ma'ana bayan ya rubuta wannan magana ga ma'anar da yake ganin ta ingantacciya ba tare da yana da wani wato wani malami da ya gabace shi akai ba to da ya gaga shi ibn qayyim ya hakaito daga ibnu taymiya cewa shi ma fasarar da yake nan sai ya ƙara jin natsuwa cewa fasarar shi tana kan hanya shine yasa yake addu'a yana cewa walhamdulillahi falhamdulillahi ala tawfiqi kamar da muka ambata a baya jama'a mas'ala game da ru'yatullahi ru'yatul nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala mas'ala ce ta sabani khalafan wa salafan malaman da da malaman yanzu sun yi sabani akwai maganganu guda uku zamu zo mu karanta khulasa su insha Allah kamar da muka ambata a wancan mako a cikin sharif bahawiya din sannan ɗan uwa za kuma su duba littafin ru'yatullah na al-imamu ainihin ad-dar qutni da littafin bilal janna na malam albani din shi ma anan ya tattauna za mu zo mu ci, insha Allah malam yace qult hadhihi qa'idatun musallama ta'liki na 66 a daidai inda yace wato al-musbitu muqaddamun ala nafi ko Ya ce to wannan ƙa'ida ce da an yarda da ita fi ilmi usulul fiqh a ilimin usulul fiqh ana yarda da cewa al muthbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu yafi wanda ya kore lakinna waba'aha huna la yastaqim sai dai sanya ta anan bai tabbata ba indi agun ni albani muhammad nasir bin Allah ya gafarta mishi li'anna allazi asbata domin wanda ya tabbatar da wani ƙarin abu anan cewa an ga Allah din Aisha kuma ta kore waye tabbatar huwa ibnu Abbasin ibnu Abbasin ne lam yusbit dalika anhu saraha lam yathbut dalika anhu saraha na farko tukuna magana bata tabbata kai tsaye keke da keke daga gare shi ba walau asbata ko da ya tabbata falam yarfa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce daga manzon Allah ba fa huwa ra'ayun lahu a a ganin shi mu'aridun bi ra'ayi Aisha annabi da Ruhuya. ra'ayin shi ne yanzu ya ci karo da ra'ayin Aisha wacce ita kuma ta ce ainihin wato ta kora ganin da manzon Allah aka ce wa Allah a wannan rayuwa fa ta'arada yanzu ra'ayin shi ne ibnu Abbas da ra'ayin Aisha malamai guda biyu sune ra'ayin su ya saba da juna fa tasaqata haka dukan sai a wurgar kama ta kulul hanafiya hanafiya haka suke cewa idan ka samu ra'ayi guda biyu na malamai a ka'idar usul fiqh suka fi a wurgar in ra'ayi biyu ya saba da juna su ba sa karkata zuwa ga kowane daya sai a tafi neman wani ra'ayi daban ko wani wanda yake da hujja a cikin wannan ra'ayoyi yana da bambanci da za a ce wanda wani ya ce daga manzo Allah yana yin kaza wani kuma ya ce annabi baya yin kaza to anan ne za a kawo al-musbitu muqaddamun ala nafi amma idan kowa fassara shi ke sai ta karo da juna to ɗayan ba ta fi ɗaya kima ba sai wanda ta fi ƙarfin liki ko mun gani ba wanda take da ƙarfin kima sai wanda take da ƙarfin dalili a irin nan wajen yace walau annahum la yuhsinuna yace ko da yake su hanafiya ba sa kyautawa na ya kulla zalika fi hadisin nabawiyya dan hadisi suna ma irin wannan galatin idan hadisi ya bayyana musu kawai yayi karo da juna sai su ce da'awar da su wa hina idan yajibu ar-ruju' ila al-asli wa huwa an-nas da haka a yanzu abin da zai dace za a koma zuwa ga asali akan me ake a asali game da ganin Allah a duniya wa huwa nafi cewa ba a ganin Allah domin Allah ya ce a cikin Qur'ani la tudrikuhu al-absar idan duna ba sa riska Allah ko ya ce annabi Musa innaka lan tarani to yanzu rashin ganin Allah a nan duniya shine asali to sai a tsaya iya na sai an samu dalili tabbatacce wanda ba shi da mu'arada da wani irinsa in ya tabbatar sai a ce to yanzu an samu ƙarin yi malai ci gaba da cewa wal isbatu la budda lahu min dalilin khasin wa hadha ghairu mawjud yace kafin a tabbatar da cewa an ana iya ganin Allah a nan duniya sai an iya kawo dalili na musamman da ya kawo wannan magana to irin wannan dalilin kuma babu shi wa hadith ibn abbas ya'ti qariban bayanu ma fihi mimma yamna'u al-ihtijaj bihi ala anna al-asla yu'ayyiduhu hadith abi dharr al-mutaqaddim wallahu a'lam yace sannan wannan hadisi na ibn abbas nan gaba kaɗan za a zo a yi bayani akan abin da zai bayyana yaya ya kamata a yi hujja da shi ka jima cewa san bai saba wa hadisin Abu da ya gabata ba wallahu a'lam duk da bai gama magana ba kafin mu je da nisa kamar yadda na ambata a wannan littafi na Fatwal Hamawisul Kubra ta ainihin wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah gashi da ta'aliki da dirasa ta Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin Tuwaidiri bugun Maktabatu Darul Minhaj wanda aka buga shi a ainihin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin kamar shekara takwas da suka wuce kenan a yanzu gashi a wannan bugu daga shafi na ɗari hudu da ashirin da uku malam hamadu tuwaidiri a cikin ta'aliki mai lamba ta biyu a wannan shafin ya ce هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وقع الخلاف فيها قديما وحديثا wannan mas'ala ta ganin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah ubangijinsa an samu sabani akan ta tunda da kuma yanzu alqaulul awwal ga zancen farko zahaba qaumun ila inkariha wasu malamai sun ce sam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu suka ce da dai manzon Allah bai ga Allah ba wa min haula'i daga cikin malaman da suka faɗi wannan akwai Aisha wa ibn Mas'ud wa Abu Hurairah waɗannan manyan malamai cikin sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su mazhabin su kenan ana aisha radiyallahu anha qalat salakun man haddathaka bihinna faqad kadhaba tace abu uku wanda duk ya gaya maka su to ya shiga ƙarya man haddathaka anna muhammadan ra'a rabbahu faqad kadhaba wanda duk ya ce maka annabi muhammad ya ga Allah shi ƙarya yake wannan hadisi ne wanda ta zo da manganu guda uku sai ya ambaci ɗayan inda zai hujja da shi na biyu shine wanda ya ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye wani abu ko daga cikin abin da Allah ya ce ya sanar da shi to ya ya shiga ƙarya na uku kuma menene wa na manta da uku yau wanda ya ce maka annabi ya fi a tsaye ta ce shi ma ya shiga ƙarya rawahul bukhari bukhari ya fitar da wannan a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari shida da shida a cikin fatuhul bari kenan lamba ta tamanin a ta ɗari dubu takwas da ɗari takwas da hamsin da biyar bil munasaba yanzu kaga wannan hadisin nata irin shi ne za a ce to in ya tabbata kuma annabi na yin wani abu daga cikin su kamar fitsari a to an samu al-musbitu muqaddamu ala nafi kuma ya tabbata a hadisance cewa an taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsari a tsaye to yanzu ta ta kore ta kore iya abin ta sani kenan wanda ya tabbatar ba da ra'ayin shi ba da tabbatar da cewa an taba ganin manzon Allah yayi to sai ka ɗauko wancan ƙa'ida ta al-musbitu muqaddamun ala nafi yin fitsari a tsaye ko a tsugune ɗayan su bai fi ɗayan ya danganta ne ka kuma karanta littafin zadul ma'ad na ibnu kayyim ya bayyana cewa za a lura ne da inda mutum zai fitsari akwai inda yi a tsaye zai fi baka damar tsarkakuwa akwai inda yi a tsugune zai fi baka dama akwai inda ma ba a fitsari a tsugune kwata-kwata akwai inda ba za ka samu wurin ya tsuguna ba yanzu yanzu ka je airport na yan gayu ba irin Najeriya ba zama babu inda ake fitsari a tsuguna wani tukunya ce ta gila shi ga tana aje maka daidai tsayin azzakarin ka inda za ka fanku za ka ba inda za ka tsuguna in ka tsuguna sai a kama ka ce ma ku ci ne za ka dole duk abin ɗin ka dole ka yi tsari a tsayar akwai wurare irin haka ya ce idan ka zo inda misali kamar bola ne ko wuri mai tsandauri yadda in ka tsuguna fitsarin zai dinga tsalli yana zuwa jikinka to anan ya fi dacewa ka yatsu in ka zo kuma inda babu wannan yanayin sai ka yatsu guri ko kuma in ka zo inda yi a tsaye zai zuba maka da mutunci sai ka yatsu guri wani da ko Allah ko kuma inda yi a tsugure shine zubar da mutunci al'adun wasu su kuma akwai su da suke ganin yi a tsaye shine karama da haka ya danganta ne jama'a. ina fata mun gane wannan wannan kawai taliki ne akan matsala ainihin al-musbitu muqaddamun ala nafi ba magana cikin hadisi muke su wallahu a'lam mala ya ci gaba da cewa a bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun tafsir babu suratul najmi wa hadha lafzu wannan lafazin bukhari wa muslimun da imam a cikin mujallar na shafin 159 a lamba hadisi na bakwai kitabul imani babu ma'ana qauli ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan a cikin suratul najmi kenan ko wa ila hadha dhahaba al-imam ahmad fi ihda riwayatin an wannan ra'ayin nasu abu huraira da aisha da ibn mas'ud a wata riwaya daga cikin riwayoyin da aka samu daga al-imam ahmad ibn hanbal shi ma ra'ayin sa zama kun ji fatawar farko wanda suka yi inkari alqawl athani isbatu ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbi akwai kuma mazhabin da yake ganin tabbatar da cewa lallai lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ubangijinsa wa hadha qawl ibn abbas wannan shine zancen ibn abbas radiyallahu anhu da anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa ilayhi dhaba ikrima wal hasan wal rabi' ibn sulaymana wa ibn khuzaima wal imam ahmad fi ahli riwayatin an wannan malaman gaba ɗayan su mazhabin su kenan ibn abbas anas cikin sahabbai kenan cikin tabi'ai ikrima da hasan al-basri sannan kuma sai malam rabi'u dan sulaymana da malam ibn khuzaima da imam ahmad a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin da suka zo gare shi wa abu isma'il al-harbi da imam abu isma'il al-harbi shaykhul islam wa ka'ab al-ahbari wa zuhri wa ibn zubair wa ma'mar duk waɗannan magana suke wa huwa qawl al-ash'ari wa ghalib atba'i wa huwa qawl al-ash'ari wa ghalib atba'i wannan shine zancen abul hasan al-ash'ari da daukacin masu bin shi a mazhabin ash'ariya warjahul imam an-nawawi al-imam shi ma zuwa ga haka ya karkata wa kala an sahib at-tahrir qawluhu ya hakaito daga malam mai at-tahrir yana cewa wa idha sahhat ar-riwayat an ibn abbas fi isbat ar-ru'ya wajaba al-masir ila isbatiha in ya zama cewa ya tabbata a riwayance daga ibnu abbas ya tabbatar da cewa annabi alaihi salam ya ga Allah to wajibi ne a amshi wannan magana daga ibnu abbas a tabbatar da ita a haka fa idza fa innaha laysat mimma yudraku bil aqli dan ba zance ne da ake faɗa da hankali ba wa yukhadu bil dhanni ko da zato ba wa inna ma yutalaqa bis sama' wannan irin magana ana jiyo ta ne kawai idan an ji daga wanda ya ishe fara manzo Allah ke wala yastajidu ahadun an yadhunna ibn abbas annahu takallama fi hadhihi al mas'alati bil dhanni wal ijtihad kada wani ya take ya ce zai ce ma ibnu abbasin wai wannan maganar ra'ayinsa ce ya faɗa ne da ra'ayinsa a'a ba haka bane inta wa qad wafaqa al imam an-nawawi ala ala hadha sai imam an-nawawi ya dace da shi akan wannan zance wa qala sai ya ce thumma inna aisha radhiyallahu anha lam tamtir ru'yata sannan ita aisha bata kore ganin ba bi hadithin ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi da kawo ba ra'ayin da kawo walau kana ma'aha fi hadithun la zakartu ta da hadisi ta ambata wa inna ma atamadat ala al-istinbat min al-ayat ta dogara ne da ciro bayanai da istinbati daga cikin ayoyi wannan shine ra'ayi na biyu al-qawl al ra'ayi na uku at-tawaqquf fil mas'ala akwai wanda suka ce a dakata kada a yi zarbabiya zakarahu al-qadi iyad al-imam qadi iyad al-yahsumi ya ambaci ainihin wato wannan zance haifu qala wa waqafa ba'du mashayikhina fi hadha wasu daga ai wasu daga cikin malaman mu sun dakata ba su faɗi eh ko a ba wa qala wannan malami yace laisa alaihi dalilun wadih babu hujja qarara da ke tabbatar da annabi ya ga Allah ku bai ganshi ba lakinnahu ja'il yace amma dai abu ne mai yuwa ya ga Allah al-qurtubi al-imam al qurtubi abu abdullahi al-qurtubi kenan anan wato qurtubi mai ba mai tafsiri ba abu abdullahi ba abul abbas al-qurtubi mai ainihin wato sharhin muslim kenan yace wal waqfu fi hadhihi al-mas'alati arjau ai shuru kada a cika zance akan wannan mas'ala ya fi zaman lafiya wa zakara annahu laysa fil babi dalilun qadir yace babu wani dalili yanke a cikin mas'alar wa ghayatu mastadalla bihi ta'ifat ta'ifataini zawahir muta'arida qabila da ta'wil yace galibin abin da bangarorin guda bisa ka hujja da su maganganu da za a iya cin juna ainihin wato gyara da su kowa zai iya soke magana ɗayan ta hanya amfani da tashi malam hamad ya ce alƙaunin rajih to menene magana wanda za a karkata zuwa gare ta wallahu a'lam abinda Allah ya fi sani Allah shi ya fi sani daidai abinda ya kamata a kasa zuwa gare shi ma zahaba ilaihi al-imam ibn hajar magana al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mai wa huwa al-mafhum min kalam shaykh al-islam kuma haka ake fahimta daga magana ibn taymiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu bi fuadi cewa annabi ya ga Allah ne da zuci ba da ido ba walaysa bi ainai ra'si ba da idan shi ba wa bi hadha yumkinu an tattami al ya ka faɗi wannan magana sai kaga gaba ɗaya da dalilan san hada a wuri guda suna goyon bayan junansu wa yumkinu tawfiqu bainar ra'ayaini al awwalain kuma da haka zaka haɗa ra'ayin masu cewa ya gani da masu cewa bai gani ba ra'a ibnu abba wa ra'ayi aisha aisha ta ce bai gani ba ibnu Abbasin ya ce ya gani faman nafarru yata daga cikin su wanda yake annabi bai ga Allah ba yuhmalu qawluhu ala nafi ru'yal ainiya sai a ce yana nufin annabi bai ga Allah ido da ido kuma asbata wanda ya tabbatar da gani yuhmalu ala ithbati ru'yal qalbiya shi kuma sai a ce yana nufin annabi ya ga Allah da zuci wa hadha thabitun an ibn abbas radiyallahu anhu kuma batun cewa ganin da zuci ne ya tabbata daga ibnu abbas Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa qala ibnu abbas yace ra'ahu bi qalbihi ya ganshi da zuciya ne wa fi riwayatin ra'ahu bi fuadihi marratayn ya ga Allah da zuciyarsa sau biyu rawahu muslim muslim fitar da wannan a cikin mujallal na ɗaya shafi na ɗari da bakwai a lamba ta 176 kitabul imani babu ma'ana kauli ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa bihadha yuhmalu ma nukila an ibn abbas al-mutlaq al-muqayyad da da wannan ne za a ɗauki abin da ya zo daga ibnu abbas ya zo a sake cewa ko annabi ya ga Allah sai a fassara shi da ya ga Allah da zuciya kamar yadda shi faɗa sai da mahamlul mutlaq alal muqayyad inda yayi kaidi da cewa da zuciya ne sai a fassara inda bai yi kaidin ba da cewa shi ma ma'ana shi da zuciya wa bi zalika tajma'u al adilla wa tattafiqu al aqwal walillahi alhamd aka yi haka sai gaba ɗaya dalilan haɗu wuri guda sai ya zama babu wani saɓani godiya ga Allah Ƙawar Shekul islam ibn kimiyya yake cewa wal alfazu sabita an ibn abbas hiya mutlaqa aw muqayyada bil fu'ad zantukan da aka samu daga ibn abbas game da tabbatar da cewa manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ga Allah wasu sun zo mutlaka a sake wasu kuma sun zo muqayyada bil fu'ad ya ce da zuci taratan ya kulu wani lokaci ya ce ra'a muhammadun rabbahu muhammad ya ga manzo ya ga allansa wa taratan ya kulu wani lokaci ya ce ra'ahu muhammadu muhammad ya ga allah wa lam yasbut an ibn abbas lafzun sarihun bi annahu ra'ahu bi aini amma babu inda ya ce ya ganshi da ido wa kadhalika al-imam ahmad taratan yutliqu ar-ru'ya wa taratan yaqulu ra'ahu bi fu'adi haka imam ahmad wani lokaci sai ya ce annabi ya ga allah wani lokaci kuma ya ce annabi ya ga Allah da zuciya idan an kala har zuwa inda ya ce in ji ainihin ibn taymiya Wale ta fil adillati ma yaqdi annahu ra'ahu bi yi. babu wani dalili da ke hukunta cewa annabi alaihi salam ya ga Allah da idanunsa wala sabata zalika an ahadin min sahaba kuma wani sahabi ne taba fadan haka ba wala fil kitabi babu wannan magana cikin alqur'ani was ko a cikin ainihin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yadullu ala zalika aw na abu da ke nuna haka magana ibn taymiya ta kare wa hadha ma rajahu shaykh muhammad al-amin ash malam hamad yace shi ma malam shankiti mai tafsirin adwaul bayan shi ma abun da ya kakata akai shi kenan wa bi mithli ma zakarahu shaykh al-islam aftat al-lajnatu ad-da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta kuma irin wannan fatawa ta ibn taymiya ita ce fatawar da allajnatu da'ima majalisar fatawa da bincike da ainihin wato karantar da ilimi ta ƙasar makka ta ƙasar saudi arabia da wannan ta bada fatawa wata majalisa ne ta manyan malamai gaggan malamai irin su bin bas irin su usaimin irin su bakar abu zaidin irin su ainihin salihul jibrin su ne malaman da suka zauna wannan majalisa manyan malamai ne gagga baka taɓa ganin irinsu ba to su ne suke ainihin zama su bincike su tattauna sannan su ba da fatawa ana bugawa a mujalladai da yake ce ma'alajatu da'ima lil buhuthi wal ifta wa ma'ana ra'ahu bi fu'adihi ay bi qalbihi da zuciyarsa wa hiya kama qala al imam ibn al qayyim abinda ibn al qayyim ya fassara ganin zuci inkishafu suratil ma'lumi abinda aka sani ya bayyana bihaitu takunu nisbatuhu ila kalbi ka nisbati almar'i ilal al'ayn ta yadda zuciyar za ta ganshi kamar yadda ido yake ganin abin da yake gani kuma kun ji iya takaitaccen bayanin da yi dan zamu zo mu karanta maganganu da dama kan mu rude to gari mu karanta wannan dan ta farko mu da aka sai lissafo maka littafan da zaka nema ka ji ƙarin bayani akan wannan matsala. akwai littafin at-tauhid na ibnu khuzaima a sharia ta al-ajurri littafin al-arba'ina harawi littafin ru'yatillah ta imam ad-darqutni littafin al-hujja fi mahajja ta al-asfahani fatawar kubra ta ibn taymiya madarij salikina na al ibn al-qayyim sharh tahawiyya ta ibn abul izzi tafsirin alimamu imam tabari sharhin muslim na imam nawawi fathul bari na ibn hazm fathul mulhim na ainihin wato a sahibu na ainihin alqadi iyad kenan lawami'ul anwaril bahiyya littafin aqawilul thiqat littafin al-insaf na al-imam al-baqillani da kuma tafsirin adwaul bayani na ainihin shi wannan al-imam ainihin Muhammad al-Amin ash-Shanqidi da kuma fatawa ta ladatud da'ima al-buhus wal imta al al-ilmiya wal imta Allah ya gafarta wannan malamai gaba gidansu kuma kun ji a takaitaccen bayani dangane da wannan matsala sai mu kuma gaba ta 79 da yace hadith na Abbas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل ابن عباس يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجي رأيت ربي عز وجل ناغ الله أبنجي نام أوكين سركي قلت ني الباني سينتي نظر المصنف dan ya ce isnaduhu jayyidun ko yace nazar al-musannif rahimahullahu ta'ala ila zahiri isnadihi fa qawwa ibnu ibnu al-imam az-zahabi ya kalli zahirin wannan isnadi sai ya ce mai kyau ne li'annahu saqahu min tariqi ahmada حدثنا أسود حدثنا حماد بن an عن a nufin Abbasin, wa rijaluhu عباس ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم wannan isnadin da ka ji shi gaba ɗayan shi mazajen shi kyawawan mazaje ne mazaje ne amintattu waɗanda suke sun cika sharaɗin riwaya imam muslim lakinna hammad na salama ma'a dalalati qadri fi hadisi. fi hadithihi an ghairi thabitin shay yace amma hammad dan salama din can mai riwaya daga katada duk da daukakar darajarsa da hadisin da ya rawaito ba daga sabitul bunani ba to akwai matsala kamar yanzu yanda ya rawaito wannan daga katada Wani لم يخرج لم يخرج له illa ma kana min riwayatihi an sabit dan haka muslim baya fitar da hadisan hammadu dan salama sai riwaya daga ainihin sabit al-bunani ولذلك قال الحافظ في taqrib shi yasa ibnu hajrin ya faɗa a cikin al tahdhib yace sikatun abidun da yazo tarjama hammadu yace amintaccen bawan Allah ne mai bautar ubangiji asbatun nasi fi sabitin ya fi kowa tabbas game da hadisin sabit wa taghayyara hibzuhu bi akhara haddashi shi ta rude a ƙarshen rayuwa wa qad khalafahu hisham ad-dastiwai fi isnadi wa matnihi fa qala hisham ad-dastiwai ya saba mishi a wannan isnadin sai yace an qatada an abi qilaba an khalid bin al-lajlaj an abdullah ibn abbas kaga ya ƙara mutum biyu shi a ran shi marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi lafzi da lafazin ra'aitu rabbi azza wa jalla naga Allah ubangiji na fa qala ya muhammad sai Allah ya ce da manzo din nashi alaihi salatu fi fima yahtasimu al-mala'u al-a'la hayaniyan me mala'ikun sama suke hayaniya suke akan mene al-haditha karanta hadisin zuwa karshen shi wa fi riwayatin ra'aitu rabbi fi ahsani sura a wata riwaya yace naga Allah ubangiji na bisa sura mafi kyau wa hadhihi ru'ya wannan gani ne cikin mafarki kama fi ba'd riwayatil ukhra kamar yadda yake a cikin wasu riwayoyi daban ka karanta littafin as na Malam Albani lamba ta dubu da 3169 insha Allah yace wa huwa mashruhun kama huwa alama huwa mashruhun fi kitabi takhrij sunna kama yadda kuma ne sharhi dalla dalla a littafin takhrij sunna ta ibnu abi asim na shi albani din a lamba hadisi ko lamba gabata 388 da 333 da kuma 469 falyuraja kuma ka karanta wannan wajen waddastuwa'i wannan ainihin mutumi da suka saba shi da katada amin shi da hammadu anan wato hishamul dastiwai awsaq min hammadin fi ya yafi hammadu tabbas game da hadisan ya yafi hammadu ainihin wato tabbas da haka idan suka saba za a ɗauki magana shi a bata ainihin hammad fa yabdu annahu lam yadba isnadu abin da yake bayyana anan hammadu bai kiyaye isnadin hadisin ba wa hafizan matnahu muhtasara matanin kuma ya dace shi a takeice wa inna ma huwa ra'a rabbahu fil manami abinda yake a bayyane shine cewa manzon Allah yana cewa ne ya ga Allah ubangijinsa cikin bacci wa hadithu mu'ad ibn jabal sarihun fi zalika fa innahu bil akwai hadisin mu'az dan jabal da yazo ya bayyana qarara cewa mafarki ne ga yadda yake inni qumtu min al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na miƙe cikin dare fatawadda'at nay alula wa sallaitu nay salla qadara ma qaddara gurgudan abin da Allah ya kaddarta min. fa na'astu fi musallaya sai nayi gangadi a wurin da nayi sallah hatta tasqaltu habbaci ya mini nauyi fa idza ana bi rabbi fi ahsani surah sai ga Allah ubangiji na a cikin sura mai kyau al-hadith akhrajahu ibn khuzaima a cikin shafi na ɗari da da arba'in uku wa ghayruhu da wani ibn khuzaima wa sanaduhu sahihun kama haqqaqtuhu fil masdar isnadin shi tabbatacce ne mai inganci kamar yadda na tantance bayani akai a cikin al-masdar shine sharhin ah, takhrijin sunna ta ibn abi asim kenan a lamba ta uku. da tamanin takwas domin ma yi akidu annal haditha mukhtasar daga cikin abin da ke tabbatar da cewa wannan hadisi an yi abrijin an takaita shi ne Annabna na abi asimin akhrajahu fi sunna al-imamu ibnu abi asimin ya fitar da shi a cikin kitabu sunna lamba na 440 an shaykh ahmada fihi al-aswad ibnu amir daga malamin imamu ahmad dai a cikin isnadin wane kenan al-aswad ibn amir haddathana hammad ibn salama bihi da irin wannan isnadin zada fi akhiri a ƙarshen shi sai ya ce thumma zakara kalama sannan ya ambaci wani zance wato ya taƙaita zancen kenan fa hadhihi ziyadatu tusarrihu bi anna lil hadith tatma kaga wannan ziyada ta cewa thumma zakara kalaman tana bayyana cewa hadisin a irin yadda Hammad ya ruwaito shi shi da kanshi Hammadu a wata riwaya ya bayyana cewa hadisin yana da sauran zance wanda aka takaita iktasaraha ahadur riwati wani daga cikin masu riwaya takaita wa ghalibu dhanni annahu Hammad na fi tunanin cewa shi Hammadu shi ya takaita wannan riwaya wala allahu lam yahfazha hadda haddace bane faktafa sai ya takaitu ada'an lil amanatil ilmiya dan ya zama ya bada amanar ilimi sai ta kaitu bi an yushira ilaiha yayi ishara zuwa gare ta bai fade ta da lafazin ba wa hadhihi tatma hiya ma fil riwayatil ukhra wannan ƙarin da yace akwai sauran zance shine abin da yazo a sauran riwayoyi wa khususan hadith mu'adh ibn jabal musamman wannan hadisin na mu'adh da aka ambata وقد صرح البيهقي بأن ما روي عن ابن عباس هو حكاية الرؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في المنام دام إمام البيهقي أتكلم على أسماء والصفات yayi bayanin cewa abinda ibnu abbas yake faɗa sakamako ne na wani labari da manzon Allah ya bayar na mafarki da yi faraji kalamuhu fil asma'i ka koma ka kanta magana imamul bayhaqi a cikin al-asma' was sifat shafi na Arba'in wa qad naqaltu fi takhrij sunna fi al-makan al-mishar ilayhi ni albani na kwafo na ciro wannan magana ta imamu ainihin Abubakar al daga littafin al-asma wa sifat na saka shi a cikin takhrijus sunna na Ibn Abi Asim wallahu a'lam Allah ya kusa da sai malai yace wa qala Ibn Abbas na ila yace ra'a Muhammadur rabbahu azza wa jalla marratayn Allah ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi ya ga Allah ubangijinsa har sau biyu qultu malam albani yace hadha sahihun wannan riwaya ta inganta sabitun tabbatacciya ce an ibnu abbas daga ibnu abbas walakin mawqufan alayhi sai dai fatawarsa ce bai ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa kada akhrajahu Ibn khuzaimah fi tauhidi. tauhid ibnu khuzaimah ya fita a cikin kitabut tauhid shafi na 131 bi sanadin sahihin anhu da isnadi tabbatacce daga ainihin ibn Khuzaima daga daga ibn Abbas warawahu muslimun aidan min hadha alwaji lakinnahu bi lafz har ila yau muslim ibn al-hajjaj sahibu sahih Allah ya gafarta mishi shi ma ya ruwaito ta ta wata wannan fuskar sai dai da lafazin ra'ahu bi qalbi ya ganshi da lafazin <clears throat> ainihin ga'ib kenan huwa رواية ibn خزيمة min tariqin ukhra an ibnu abbas. shi ma ibnu khuzaima na da wata riwaya irin ta muslim din nan da wata hanya daban daga ibnu abbas Allah ya kara masa dashi shi da mahaifinsa thumma akhrajahu muslim min tariqin thalithin anhu bilab har ila yau muslim ya fitar da wannan zance daga ibnu abbas ta wata hanya ta uku daban kenan da lafazin cewa ma kadhaba al fuadu ma ra'a wala qad ra'ahu nazlatan ukhra zuciya bata abin abinda ta gani ba kuma hakika ya gan shi karo na daban ƙala sai ya fassara ya ce ra'ahu bi fu'adihi marrati ya gan shi da zuciyarsa sau biyu warawahu ibn ta aidan mufassara ibn khuzaimah ha ila yau ya fitar da wannan hadisi wannan lafazi a takaice qult ni malam albani sai nace ce wala yuqalu kar a ce hadith ibn abbasin hadha wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu kar wani ya zangayi ya ce wannan hadisi na ibnu abbas duk da yake dai mawqufi ne magana sace to a bashi hukuncin marfu'i li'annahu la yuqalu istihadan wanda zai faɗi wannan magana ya ce saboda a ka'ida wannan magana ba a faɗan irin ta da istihadi al'amari ne na gaibu tunda ibnu abbas ya faɗa to ga alama yana da asari daga manzon Allah ne alaihi salatu wasalam bai ya halatta haka fa inni aqulu in ka ce haka inda albani ni ko sai in ce da kai inna qawluhu iyyahu mufassiran fil ayati al-mazkura mufassaran ko bihi al-ayati mufassiran bihi al-ayati al-mazkura wannan zancen da ibnu abbas ne ya yi shi ne dan ya fassara ainihin wato waccan su ayar ta gabata ma ka zabal fu'adu mara kasancewar shi haka la akbaru dalilin ala annahu bi ijtihadin min indihi wa laysa lahu marfu kasancewa shi fassara ne na ma kadhaba al fuadu ma wa laqad ra'ahu nazaratan ukhra dalili ne mai girma da tabbatar maka da cewa ya faɗi wannan ne a matsayin fassarar kanshi da annahu qad sahha khilafuhu fi tafsiriha musamman kuma an samu saɓanin haka tabbatacciyar magana game da wannan fasarar ta saba wa tashi faqad qalat sayyidatu aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda aisha tana cewa ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni ce farkon mutum a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taba tambayar manzon Allah fassarar wannan wurin faqala sai manzon Allah ya ce ma huwa jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al-marratayn da ta ce mishi wane ne ake nufi da ma kazabal fu'adu mara'a menene mara'a din wala qad ra'ahu nazlatan ukhra menene hudin da aka gani din tace ni na fara wannan tambayar yanzu za a ji fassara daga shi ma'aikin ko kuma ta saba ta ibnu abbas dole a watsi ta shi sai annabi ya ce mata jibrilu ban taba ganin shi da irin halittar da aka halicce shi da asalin halittar shi ba sai su biyu in zai zo yana yin wata shiga ce wadda za ta yi sauƙin accommodating ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ya shiga wannan sahabi dihiyatul kalbi kyakkyawan sabon ko ta shiga daban ko ya zo a wasu sura dai mai sauƙin fahimta domin suran mala'iku duk da yake sura ce kyakkyawa mu ji wannan ya tabbata alqur'ani gashi nan da suka ce ma hadha bashara ko in haza illa malakun kari suna suna comment ne akan mene din annabi yusufa kyansa ko suka ce wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne ko babban mala'ika to kaidar qur'ani da abin da suka faɗa ba daidai bane sai Allah ya musu rabi ko dai ne idan Allah ya hakaito magana in ba daidai bace baya barinta ko mun yadda kake ganin saukin ta ko Allah baya kyalewa dan in ya kyale shi ke zama hujja haka ƙur'ani ɗabi'ar sa yake kalla da kyau gari duk inda aka ce wani ya ce kaza ko yayi kaza to Allah zai bada amsa ko da an tafi an tafi sai kaji Allah ya bada amsa ko yace za mu gamu da kai ko ƙarya kake ko kuma ba haka bane ina fata mun gane wannan tun da ƙur'ani ya kyale cewa da suka yi su matan nan in haza illa malakun karim to da gaske ne malaiku kyawawan halittu amma kuma jibga jibgar ba irin mutane ba kamar yadda mala'ika jibrilu an ce idan tabbata a cikin hadisi wannan riwayar manzo Allah ya ce fuka-fukan shi guda ɗari shi kowane ɗaya kuma yana sha makanta iya ganin ka ka fuke guda ɗaya shi sa yake iya zuwa ya ɗaga gaba ɗaya gari ya alwutsu da su ko ya kifar da su kamar garin ba na ce garin Zaria nan ba kamar garin New York <laughs> ko Los Angeles in malaika jibril idan Allah ya aiko shi zai zo ya bambaro garin daga can ƙasa gaba daya irin da yara sai ya nuna wa Allah ko da yara suke cewa kawai sai ya saki su da hannu da yake yin wannan saboda tsaba ƙarfi yadda ka san ka dauko farantin tu ba wani matsala to wannan irin siffa za ta dinga firgita mutane in ya zo a haka kaddara yadda misali ya zo ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fadarsa ya zauna la yura alaihi atharu safarin ko wala yarfu min ko kuma ya zo ya wuce sai ya wuce annabi ya ce waye wannan sai dihiya ya ce mala'ika jibrilu kaddara ina da sifar shi zuwa haka su ma za a dinga yace mutuwa wani garin gudu zai fada rijiya ba haka bane <laughs> to yiza ni'ima ta yazo zo da sura din wata ke accommodate ko mun gane wannan da kyau to sai zama yanzu daga shi sai manzon Allah ne manzon Allah ba zai firgita ba zai tsorata ba yana da taurin zuciya da zai iya ganin sa to shine Allah ya nuna shi hasu biyu ko mun gane da kyau jama'a shine ma'anan ma kazabal fuadu mara afatumarunahu ala ma yara kuna jayayya da shi akan abin da ya gani shine manzo Allah ce. na ganshi sau biyu a surarsa ra'aituhu munhabitan min as-samai na ganshi sanda wata rana da yake sakkowa daga sama sadan azma khalqihi ma baina as-samai ila al-ard gaba daya halittar shi ta ta ta tokar ko ina tsakanin sama da ƙasa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi muslim ta da shi a cikin mujallal na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya warawa nahwahu an abi huraira muktasaran bilaf har ila yau muslim ya ƙara ruwaito irin wannan riwayar daga abu huraira da lafazin walaƙad ra'ahu nazlatan ukhra haƙiƙa ya gan shi ɗayan ganin ƙala ra'a jibrila ya ga jibrilu ma'ana daidai lokacin da sun madana fatadalla ko malaman tafsiri suka ce kurtubi ya ce ma'anar shi sun matadalla wadana don ma'anar tadalla nazala mina sama'i saukowa daga sama to sai da ya sauko din sannan ya kusanci kaga ba zai a ce ya yi kusanci sannan ya sako ba akwai takadim wadda akhi thumma dana fatadalla in ka bazara sa'annan ya kusanto sai kuma ya sako sai zama akwai tanakudi a cikin sequence din ayyuka da ka yace wannan akwai takadim wadda akhi ma'anar shi thumma tadalla wadana kuma wannan akwai shi burtik alqur'ani akwai shi a larabci ka dauki misali iqtarabatis saat Wan shakkal kamar ma'anar shi in shakkal kamar wakta wasu sa'a domin sai watan ya fashe ko ya tsage sannan kiyama ta kusa ba kiyama ce ta fara yin kusa sannan wata ya tsage to ana yin haka a larabci ya zama sequence din ahadas din ya bambanta da yadda jeren girma maganganun suka zo a cikin Qur'ani a cikin ayoyi ko makamantansu wannan yana nan da yawa kalli kisar waɗannan masu saniya sai da aka ba labarin kisar gaba cikin bakara sannan a ƙarshe aka ce kun na zuribu da ba a zina ko ka zalika yiwu lahul maut abin da aka fara gaya musu ta farko ko wai ne wai karatun nasa tun biya wallahu mukhrijin makuntu kuntum ko na to sai ce a wa hadha wannan kaga na biyun nan daga Abu Huraira mawqufi aula min mawquf ibn Abbas ya fi cancanta a dauke shi fiye da mawqufin san da ibn Abbas li muwafaqatihi li hadith hadith Aisha al-marfu saboda wannan mawqufin ya dace da hadithin Aisha wanda yake ta shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu ibn Khuzaimah ibn khuzaima ya ruwaito ga wannan hadisin kuma shahidan abinda zai kara mai karfi min hadith ibn mas'ud marfu'an wa sanaduhu hasan daga ibn mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da isnadi kyakkyawa wa anhu qala daga ibn abbas ha ila yace wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala dana minhu rabbuhu azza wa jalla ya fassara yace wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra Allah ubangijinsa madaukakin sarki yayi kusa da shi isnaduhu hasan qultu ni albani sai nace isnaduhu hasanun kama qala gaskiya ne haka isnadi yake kyakkyawa ne kamar yadda malam zahabi yace fa innahu saqahu fil asli a cikin asalin al ya kawo shi a shafi na 82 an yahya ibnu sa'id al-amawi al-umawi قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابن عباس هكذا وقع في الاصول كلها haka wannan isnadin ya zo a dukkanin littattafan da aka yi amfani da su a matsayin sources din wannan littafin wa fi hal makhbuta har da ma rubutun hannun a cikin takarda ta goma sha tara fuska ta biyu wa qad saqata min al isnad al wasitatu bayna yahya wa muhammad ibn amr wa huwa sa'id ibn abbana al umawi walidu yahya an samu faduwar wata gaba a cikin isnadin wadda take linkin ne tsakanin yahya da muhammad dan amr shine wane sa'idu dan abban al-umawi baban yahya dan sa'idu fa innahu akhrajahu ibn jarir fi tafsirihi a cikin ibn ya yace haddathana yahya ibn sa'id al-umawi qala haddathana abi qala haddathana muhammad ibn amr wa hadha isnadu rijaluhu thiqatun wannan isnadi mazajin shi amintattu ne غير محمد بن عمرو وهو ابن القمة ابن وقاص الليثي in banda Muhammadu dan Muhammadu dan Amr dan Alqama jikan sahabi ainihin wa jikan tabi'i alkama su dan waqas layl wa huwa mukhtalafun fi shi wannan akwai sabani game da shi waladhi saqarra alayhi ra'yu inda ahli ilmi annahu hasanul hadith abun da ya tabbata daga karki a gun malamai cewa hadisin sa kyakkyawa ne wa ilayhi ashara al-hafiz bi qawlihi lahu bi qawlihi fi taqrib ibnu hazir da yazo a cikin taqribu tahdhib sai yace saduqun ne <coughs> gaskiya ne lahu awhamu yana da ban kaurori لكن قد اختلف عليه في قد اختلف عليه في إسناده فرواه الأموي هذا عنه هكذا عن ابن عباس موقوفا akwai sabani a cikin isnadin shi wannan umawi din ya ruwaito hadisin nan yadda ka ji shi haka daga ibnu abbas mawqufan yace fatawa ibnu abbas ne warawahu al-fadl ibn musa an muhammad ibn amr wa qala haddathana kathir ibn hubaysh an anas ibn malik marfu'an shi kuma daga Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace bainama ana muttaji'un fil masjid ina kwance a masallaci fa zakara hadithan Isra'i wal Mi'raji wa fihi sai ya ambaci hadithin Isra'i da Mi'raji a ciki yace fadana ila rabbihi fatadalla yayi kusa da ubangijinsa ya kusance shi wa fi a wata riwaya yace fadana rabbuka fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna Allah ubangijinka ya matso ya sauko ya matso kwarai ya zama kamar tsawon ainihin baka guda baka biyu ko kuma ƙasa da haka alhadisa akhrajahu ibn khuzaimah fi tauhidi ibn khuzaimah ya fitar da shi a cikin kitabut tauhid shafi na 139 zuwa da 40 bin lafz al awwali da lafazin farko wa ibn jarir da ibn jarir a cikin tafsirin sa min tariqin nadri وهو ابن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاس الليثي به وكثير بن حبيش وقيل خبيش فيه ضعف wannan kasiru din yana da rauni fa in kana muhammad ibn amr kad hafizahu idan Muhammadu dan amru ya kiyaye hadisin haka to hadisi ya zama munkari kenan لمخالفته للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي دنا إنما هو جبريل عليه السلام saboda ya saba wa abin da ya tabbata daga manzon Allah riwayar Muslim cewa abinda aka fassara sun madana shi manzon Allah da kanshi fassara cewa Jibril kaga wannan shi kuma yace annabi ya ce wai Allah ne kama rawa Ibn Jarir an Masruq qala kama yadda ibnu jaririn ya fitar daga Masruq Masruq yace qultu aisha ma sun thumma dana fatadalla al aya me ma'ana wannan aya fa qalat inna ma zaka jibrilu tace ai wannan jibrilu ake nufi kana ya atihi fi suratul rijal yakan zo mishi a cikin kamannin mazaji wa annahu atahu fi hadhihi al-marra fi surati a wannan karan sai ya zo mishi a cikin kamanninsa fasadda ufuqat samai ya ya tara ko ya dawo gusulu a sama wa bi sanadihi wa sanaduhu sahih isnadun wannan ingantacce ne wa huwa inda muslimin bi nahwihi wa qad mada qariba an ji shi daga muslim ya wuce nan kusa wa huwa mu'aridun li hadith ibn abbas hadha al mawquf in sabata anhu kaga ya saba hadisin ibn abbas din nan magana ibn abbas in ma ta tabbata daga gare shi sai malam yace hadithu anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu ga kuma wani hadisin na Anas dan Malik da yace naji manzon Allah alaihi salam yana cewa inni la awwalun nasi tanshaqqu al-ardu an jumjumati yawmal qiyamati ni ne farkon bawa daga cikin mutane wanda ƙasa za ta tsatsage sai a ga ƙoƙon kaina ƙoƙon kai shine jumjuma za ta tsage da fito in ji manzon Allah sallallahu alaihi wala fakhara ba cika baki nake ban ji manzon Allah yana faɗa ne a matsayin karatu wanda ba za a taɓa jin shi ba sai a bakin shi wa ati babal jannati sai na tafi kofa aljanna fa akhudhu halaqatahu sai na dauki aini sai na rike ainihin halaka dan hannu ko handle haka ko da abin da ake kama a kwankwasa fa ya sai a ce man haza waye ne yake kwankwasa mana kofa fa ƙulu ana muhammadu sai ce ni ne Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaftahu li sai su bude mai kofa fa adkhul sai manzon Allah ya shiga fa ajid jabbara mustaqbi sai naga Allah ubangiji yana fuskanta ta fa asjudu lah sai na fada ne sujuda malam yace qult ni albani nace saqahul musannif fil asl malam zahabi ya kawo wannan hadisi a cikin al-asl cikin littafin ulu kenan shafi na 83 min hadithin lay an ibn an ibn hadi an amr bihi fa hadha al-qadr min isnadi iya wannan isnadin rijaluhu thiqatun mazajen shi amintattu ne ma'arufuna sanannu fa in kana alladhina dunahum min athiqati aidan wala illata fil isnadi fa huwa sahih in ya zama waɗanda ke ƙasan waɗannan mazajen su ma amintattu ne kuma babu illa to isnadi ne ingantacce walam akif hatta al'ana ala isnadi malam yace amma har yau ni ban taba ganin isnadin wannan hadisi fi aslin min usul al muhaddithin ban taba ganin shi a wani littafi daga cikin da malaman hadisi walakinahu bi ma'ana hadith thabitin an anas al mutaqaddim sai dai yazo da irin ma'ana hadisin thabit wanda yake daga Anas Allah ya kara masa yadda wanda ya gabata a lamba ta goma sha biyu wa kadaka wal musannifu isnadahu hunaka a can din ma dai zahabi ya karfi isnadin shi fa huwa shahidun jayyidun li hadha tariq hadhihi tariq yana kara wancan tariq din wancan isnadin karfi kenan wa kad zakartu lahu wa kad dukira zakartu lahu sun samma shahidan a can din kuma na ambaci wani shahidi gareta min hadisi Anas min hadisi Ibn Abbas wallahu a'lam jama'a kun ji wannan sai malai yace hadithu abi hurairah qala sai kuma ga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda da yake cewa ujiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil an zo manzon Allah da ainihin nama farafa'a farufi'a ilayhi zira'u sai aka mika mishi karfata akuya wa kanat tu'jibu yana son kafar gaba ta akuya tana burge shi fana hasha sai ya gatsa minha na hashe shine mutum ya gatsu nama sai ya limar da duka haƙoran shi a jiki me sunan shi da Hausa in yazo da nahasha da shirin mai digo idan kuma hasa ne shine ya dan gatsa haka sama kadan ya ɗan bantara bambancin kawai na nahasa da nahasha kaman tahassasa da tajassasa mai ha'ul neman labaran ƙwarai. idhabu fatahassasu min yusufa me dugo jimun neman labarai na gurma wala tajassasu larabci kenan ba irin yaran ku ba to haka nan ma nahasha kaga shinin tafi sinin karfi to haka gatsa wanda za ka lima duka har haƙorin ka a cikin katon nama irin da ake cin da sallah kenan ku idan ku irin wanda da yake dan sa maka tsoka a miya to wannan gasgatse shi na hasa ke mara duhu domin tasirin shine karamin gatsa mai dugo babban gatsa to wanne za Allah yi na hasha dan kaba akuya ce gaba ɗayan ta kuka ce cinya akuya ta gaba kaga ka iya dirba hakoran ka gaba ɗaya ka goyi abin abinda Allah ya kaddara ma ko da manzo Allah ya ya gwagwi naman nan sai ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyamah kaga ka sa sai da ce sabbi saboda hausawa suke da al'adar santi eh al'ada ce kawai ta mu ta hausawa amma su wasu kabilun da wasu al'umma na daga cikin dama lokutan da ake tsammanin a ji magana a gaban a wurin mutum da lokacin cin abinci da haka akan kira mitin ne ana yi ana cin abinci don dama zai taimaka wajen tunani mai kyau amma yanzu kana cin abinci ko da magana ka yi ko baka yi ne santi ba shikenan sai mata su fara murna cewa abincin zai yi to lokaci ma har ganga yake musu ma don a zauna lafiya da su in ka ta abincin ko bai daɗi ba ko sai ke fuska kamar wata magana ta ƙarya don a zauna lafiya <laughs> wannan babu laifi wannan ƙarya ta halatta ko to za Allah ya ce sai fara hadisi ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyama jama'a ni ne shugaban mutane a lahira dan a duniya dama shugaba ne shi babu munaza, sai yake nuna musu a lahira ma haka ne wa zakara hadisa ila an qala ya ba da labarin hadisin har zuwa inda yake cewa fa an taliku fa ati tahta al'arshi hadisin ceto din ne sai na je sai na tsaya a ƙasan al'arshi fa aqa'u sajidan li rabbi sai na faɗi na gaida Allah ne sujuda thumma yuqalu sannan a ce ya muhammad ya kai muhammadu irfa ra'saka daga kanka sal tu'tahu ka roƙa za a baka anan ne malamai suke cewa saboda lahira bala'in ta ba irin na ko ina bane kaga a duniya Allah baya kiran manzon Allah da suna ya ci mishi ya Muhammad sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil baya ce mishi ainihin Muhammad sai dai subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzara ala abdihi bai cewa ala Muhammad sai dai sai dinga ambatan shi da suna na girmamawa ina fata mun fahimci wannan to irin wannan a lahira ba za ta samu ba irin wannan cewa kai za a ya Muhammad saboda a lahira an kunce wa kowa rawani shi domin limanil mulkul yau lillahi wa ilil qahar idan Allah ya wannan tambaya ita kanta saboda tashin hankalin lahira al'umma gaba ɗaya ba su iya bada amsa ba za su yi ta makarkata ne suna rawar ainihin tsoro har sai an shekara arba'in irin shekarun lahira sannan Allah da kanshi zai amsa sannan mutane su amsa in ce lillahi wahidul qahar sai gaba ɗaya kowa ya rankwafa ya amsa wa anatil na kenan lil hayyil qayyum wala hawla wala quwwata illa billah kamar da manzo Allah yake cewa tashin tashin hankalin lahira ba a taba ganin irin shi ko ba za a taba gani ba Allah ka tsare Allah ka sa mu gani da sauki malam ya ci gaba da cewa a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ce <coughs> sai Allah ya ce da shi sal tu'ba ka roƙa za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceton fa arfa ra'as sai na daga kaina in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai in ce ummati ya rabbi ummati sai in ce ya Allah al'umma ya Allah duka mu dinnan manzo Allah ya san da muke ba zai ce Fatima kadai ko Aisha amaryarsa ko Khadija uwar gidansa ko Aliyu kaninsa ko Abubakarin sahabinsa ba su za a su suna cikin al'ummarsa ummati fa yuqalu sai a ce ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min albab alaymani min abwab aljanna ka shigar da ka gaba ɗaya waɗanda babu hisabi a kansu ta ƙofar dama daga cikin ƙofar aljanna hum shuraka'un nasi fil abwab za su shiga da sauran mutane ta waɗannan babuka waɗannan wannan ƙofar ta ce su kadai sauran ƙofi kuma za su tarayya da mutane a cikin ta a wani riwaya ka ce mutum dubu saba'in manzo Allah sallallahu alaihi zai shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba akwai riwaya ta Imam Ahmad ingantacciya cewa za a ninka mishi wannan adadin su goma sha biyu waɗannan duka wanda za su haura ne kawai wanda za su wuce kawai shan babu wani matsala ubangiji Allah ka samu a cikin su da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulunci malam ya ci gaba da cewa alhaditha karanta hadisin nan zuwa ƙarshen shi dogon hadisi ne shine hadisin shafa'a shahararre da ake ba da labari wanda za a shiga cikin tashin hankalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai zai fitar da mutane daga gare shi har annabawa gaba ɗayan sai sun shiga cikin wannan alfarmar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa a cikin su idan aka nemi ya zo yayi wani abu zai ce ba zai iya ba ya shiga uku yana jin tsoro ya yi laifi kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ne je wannan roƙon Allah ya bashi wannan cito ubangiji Allah ya samaci za mu kwana anan sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh